jakadiyar amurka a nan ghana stephanie s sullivan da kakakin majalisar dokokin ghana professor mike okwe suka tarbi nancy pelosi da tawagata a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na kutuka da ke a nan accra da take yi wa manema labarai ƙarin bayani akan wannan ziyara ministan harkokin wajen ghana kuma 'yar majalisa mai wakiltar mazaɓar anya sotom shala ayi ta ce Nancy Pelosi and Wannan ziyara na Nancy Pelosi da babbar tawagarta mai mambobi 35 zuwa 40 za ta haska Ghana a idon duniya. Kana za ta ƙara wa bukin komawa gida armashi saboda zai janyo hankali akan ƙasar Ghana. Madam boce ta ce Nancy Pelosi za ta yi jawabi a gaban majalisa tana mai faɗan cewa. Ta ce, uh, bakuwarmu za ta yi jawabi mai muhimmanci a zauren majalisar. Wannan ziyara za ta ƙarfafa zumunci tsakanin Ghana da Amurka. Akan wannan bukin dawowa gida Ghana tana sa ran ganin dubin dubatan mutane daga ƙasashen duniya masu alaƙa da nahiyar Afirka. Nancy Pelosi za ta kai ziyara a tashoshin jigilar bayi ta Cape Coast Castle da ta Elmina Castle da yanzu suka zama gidajen tarihi. A nan Cape Coast Castle, tawagan za ta tafi inda ake amfani a matsayin kofar da ake shigewa da bayi da aka yi wa lakabi kofar da ba dawowa wato door of no return a turanci 'yan Ghana da dama ne sun ka bayyana farin cikinsu da wannan ziyara da tawagar Amurka ta kawo a Ghana ƙarƙashin jagorancin kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi. na mu tare. A mun farin ciki saboda mun san dole akwai taimakon da za ta yi mana. Dole zai zama mana alheri ne saboda ya bunkasa tattalin arzikin gari. Nina wani tana so ta ga inda aka bi da kakanninta har suka zo suka kai Amurka ita kuma ta zo ta samu wanga makami. Sunana Zakiya ɗaliban Islamic University batu wanga mata da ta shigo kasan Ghana babban alhairi ne ta riki babban masayi can kasan Amerika kuma shigowa irin wanga manyan mutane cikin Ghana babban alhairi ne takaice dai muna mata marhaba da sanda zuwa sunana alhaji ahmad alhassan mai suna ta sauko nan kasar mu na ghana ta ma kai mana ziyara kuma daga elamina inda aka bi da bayi aka je da su can Amerika. Wannan ma wani babban ci gaba ne ta zo ta gani da idanunta irin wahalan da baƙaƙe suka sha da aka bi da su aka tafi da su wannan abin na eh, ƙasa na Amerika. Kuma sa'ilin nan zuwanta babban ci gaba ne sosai a ƙasar mu na Ghana. zai kawo mana dangantaka da kuma danko na zumunci a tsakaninmu da amurka da yammacin yau litini za a shirya wa nancy pelosi da tawagarta liyafar ban girma a fadar shugaban ƙasar ghana ta jubilee house a nan accra ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana